Ƙungiyar kwato hakkin bin adama Human Rights ko Duwa de Lom bangaren ƙasar jamhuriyar Kamaru sun gudanar da wani babban taron su domin ganin irin ayyukan da suka gabatar na shekara dubu biyu da goma sha biyar da ma wanda za a gabatar nan gaba na shekara dubu biyu da goma sha tara. An gudanar da taron ne a wani birnin ƙasar Yawunde. An da taron da ya karkata hankalinsa kan yadda gwamnatin ƙasar ke gudanar da harkokinta tsakaninta da al'umman ƙasar musamman ma wajen samarwa al'umman ƙasar abubuwan more rayuwa kasancewan wannan hakki ne da ya rataya a wuyan gwamnatin. musamman kan sha'anin ilimi wutar lantarki noma da kiwo ruwa mai tsafta kiwon lafiya da ma yanda ake gudanar da sha'anin shari'a a ƙasar ta jamhuriyar kamaru maganar tsaro ma ba shi a baya ba kasancewar ƙasar tana fama da 'yan ta'addan boko haram a can arewacin ƙasar ta jamhuriyar kamaru da ma yanda ƙasar ta bari ake faɗin albarkacin baki na 'yan jaridu ko ma labarai taron da yi an gudanar ne ƙarƙashin firayim minista na ƙasar ta kamaru kuma shugaban gwamnatin ƙasar filimon yan cikin jawabinsa ya ce Le Cameroun a souscrit à la Charte des Nations Unies, à la Déclaration universelle des droits de l'homme ƙasar kamaru ta shiga ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya ne domin ta cika sharuɗan kare haƙƙin ɗan adam wannan ne ma yasa muka kafa hukumar zaɓe mai zaman kanta elekam ko election cameroon sannan muka kafa hukuma mai zaman kanta na kwatowa bil'adam sa da ma ƙungiyar 'yan jaridu na cnc sannan mun sanya kungiya mai sa idanu kan irin yadda ake gudanar da sha'anin kuɗin gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamaru da ma hukuma na hana cin hanci da karɓar rashawa musamman ma a guraben ayyukan gwamnati sannan maganar shari'a ma ba mu bar shi a baya ba mun sa hukuma mai sanya idanu a wannan bangaren kafin mu yi tunani na kirkiro waɗansu wannan jawabi dai shugaban gwamnatin ya yi shi ne a gaban makaraban gwamnati da jakadun ƙasashe daban-daban da ma ƙungiyoyi na fararen hula shi ma ministan shari'a na ƙasar ta jamhuriyar kamaru laurent eso ya ce kasar kamaru tana mutunta haƙƙi ko 'yancin bil'adama musamman ta bangaren shari'a kuma ya ce yana ƙoƙari matuƙa gaya ya ga cewa ya mika ayyukansa na wanda ya yi na shekara dubu biyu da goma sha hudu zuwa dubu biyu da goma sha biyar ga ƙungiyar kwato 'yancin bil'adama human rights wannan ne ma yasa na tambayi waɗansu jama'a ko ya suke ganin cewa gwamnatin kasar ta kamaru tana ba su haƙƙinsu kuwa. Les droits au Cameroun au niveau textuel son visible et consacré. Eh, hakkin ɗan adam dai a fili za a ce ana yi amma aikace ba aiwatarwa kamar yadda ya dace wata kuma ta ce Eh hakkin ɗan adam dai gwamnatin ƙasar Kamaru tana ƙoƙari amma ta ɓangaren shari'a da saurari na aka ba kuma ta ce yawancin 'yan ƙasar ta Kamaru ba su da labarin hakkin bil'adama musamman ma waɗanda suke zaune a karkara ko can cikin ƙauyuka suka ba san menene ƙungiyar ƙwato 'yancin bil'adama ba ga dukkan alamu dai wannan lamari yana buƙatan ilimantarwa musamman ma ta kafafen watsa labarai walau gidan radiyo ko gidan talabijin da ma kafafen watsa labarai na zamani idan har gwamnatin kasar na bukatan kowa ya san hakkinsa domin su cika sharuɗan ƙasa da ƙasa na majalisar ɗinkin duniya mama awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru. Come on. Amarule gamaru, and the man